barkamu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar shiddiq da ke nan bukar arewa cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na laraba sha tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida bayan an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uh, wanda ya daidai da sha tara ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na sha tara kuma darasinmu na ɗari da biyar a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran har yanzu muna tafsirin aya na ɗari da uku za mu sake karanta ayar sai mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan allah madaukakin sarki ya yi mana jagora بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم الله مدوك يسركي أنا الشوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كيرقوا كم كم da igiyar Allah madaukakin sarki gaba daya wala tafarraqu kada ku rarrabu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku iz kuntum a'da'an a yayin da kuka kasance abokanan gaba fa'allafa baina qulubikum sai ya daidaita tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari a sababin ni'imar nan nasa ‘yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma kun kasance a bakin gaba na ramin wuta fa'an ƙadakun minha sai ya tsamar da ku daga gareta kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka filla-filla Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun domin ku shirya mun fassara wannan ayar zuwa fadin Allah madaukakin sarki واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah madaukakin sarki yana umartan mummanai da su tana ni'imomi da ya yi musu wannan ni'ima nan duk da ya zo mafaradi a yana nufin dangogin ni'iman ne saboda ayar ma ba nima ɗaya ya faɗa ba ya faɗi ni'imomi guda biyu ne iz a da'an. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سنة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كتنا نئمر دا الله مدوك كنسر كيمكم كنئمومي دا الله مدوك كنسر كيمكم نفركم شيني آه، هذا آه زكاة تنكو أكم مسلونش bayan kun kasance abokanan gaba jiya mun faɗi irin gabar da ke tsakanin larabawa samman waɗanda abin ayat ta sauka a kansu kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina to abinda Allah madaukakin sarki ya musu ya ce fa'allafa A nan ta'alif, shi ne haɗa tsakanin zuciya ba gangan jikinsu aka haɗa ba zukatansu aka haɗa suka zanto suna tunani iri ɗaya, suna hange iri ɗaya, suna son iri ɗaya, suna ƙin abu iri ɗaya, ya zanto musulunci shi ne meeting point ɗinsu da kowa musulunci ya zauna a zuciyarsa sai ya haɗa tsakanin zukatansu a nan ne malamai suke cewa duk haɗin kai idan har bai kai zuciya ba duk ƙungiyoyi da za ku yi na haɗin kai duk tarurruka da za ku yi na haɗin kai idan ba samu daidaito na fahimta ba a aƙida da mahangar rayuwa ba to wannan taro ne na yoyoyo za a gama a rubuta duk abinda za a rubuta amma kowa in ya tashi zai ba shi fassara wanda zai dace da shi ne ba wanda kowa da kowa zai yi da shi ba saboda mai taron ba na haɗuwar zukata ba ne taron na haɗuwar maslaha ne wadda tana iya canzawa yau ko gobe amma zukata in suka haɗu a irin wannan abin wanda shi ne musulunci da baya canzawa sosai zanto haɗin kan zai tsore kuma ba zai girgiza ba sai in shi a aƙidar abinda ya haɗa kuɗin ya girgiza a zukatanku wannan shi ya sa. ba ƙaramin ni'ima ba ne haɗa kan mutane a kan addini kuma wannan Allah madaukakin sarki yana yin sa ne wato ainihin musulmi har Allah madaukakin sarki ya goranta wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi masa wannan ni'imar ya haɗa masa zukatar wato mummanai hmm? domin su mara masa baya don shi da wannan addinin gaba huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim Allah ya ce shine wanda ya karfafa gwiwanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nasararsa kuma da mummanai min falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه سوني ولن ندب الله مدوكين ذلكي يا كرففا gwiwarka da nasarar da ya baka kuma ya karfafa gwiwarka da waɗannan mummanai ta yaya ya karfafa gwiwarka da waɗannan mummanai wa allafa baina qulubihim ya daidaita tsakanin zukatansu don ka gane girmar ni'ima na daidaita tsakanin zukata Allah ya ce law anfaqta ma fil arzi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin na Allah allafa bainahum da za ka ciyar da duk hmm, abinda ke ƙasa gaba ɗaya da ka yi amfani da dukiya na ƙasa gaba ɗaya domin ka haɗa zukatansu ba za ka iya haɗa zukatansu ba dukiya ba za ta yi haɗa zukatan mutane ba sai dai ta haɗa maka gangan jikinsu na dan wani lokaci in kana son su yi kuwa akan wani abu su yi kuwa a wannan abun amma da sun rabu da wurin kowa zai bashi irin nashi fassaran irin nashi mafuskantan gwargwadon maslaharsa amma Allah madaukakin sarki shine wanda yake wato haɗa tsakanin zukatan mutane su zanto suna tafiya akan turba guda ɗaya tunanin zai zanto iri ɗaya su zanto suna ‘yan uwan juna kamar yadda ji muka faɗi waɗansu mazahir na ukuwar musulmi ko sahabba annabi musamman sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ake bukata ma kowa ma cikin musulmi mazanto muna nunawa alamar ‘yan uwantaka wadda ke nuna cewa eh zuciyarmu a haɗe yake akan igiyar Allah madaukakin sarki وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله مدوكين تركي يا غورن تاوى النبي صلى الله عليه وسلم بس وانا النئمر دنينونا من الجرمانسا حكنا al bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi amfani da wannan ma al-ansar lokacin yakin hunain lokacin da aka dawo daga yaki annabi alaihi salatu wassalam ya raba ganima sai waɗansu ga kamar an ba su an ba waɗansu sama da yadda su aka ba su wannan sai yasa suka ji ba daidai ba daga cikin mutanen al'ansar sai annaba alayhi salatu wassalam ya tana musu da wannan ni'imar wanda in har suna kaddara wannan ni'imar bai dace ba wani abu na duniya ya tsole musu ido don babu ni'ima sama da ni'imar shirya da haɗin kai bisa musulunci ehm, lokacin da waɗansu suka yi haka bayan annaba alaihi salatu ya yi rabon ne bisa abinda Allah madaukakin sarki ya masa umarni da shi sai annaba ya ce da su ya ma'asharar ansar alam ajidkum dhullalan fahadakum allahu bi shin ban same ku ba batattu sai Allah ya shiryar da ku a sababi na da ni Allah ya shiryar da ku yace wa kuntum mutafarriqin hmm? kun kasance a rarrabe kun kasance kuna zaman doya da manja kun kasance kuna zaman yan marina kowa yana nufin dan uwansa da sharri fa'allafa Allah fa'allafa fa'allafakumullahu bi sai Allah ya haɗa ku a sababina wa'alatan fa'agnakumullahu bi na same ku mabukata Allah ya wadata ku da ni fa kullama shai an kalu Allah wa rasuluhu aman duk lokacin da annabi ya faɗa musu ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su suka fi mana ni'ima to babu wata ni'ima a duniyan nan kamar ni'imar alhidaya akan musulunci a shirye da mutane kan addini kuma kansu ya haɗo bisa wannan addini shi yasa ma yana daga cikin sunna wajen wa'azi ana tunatar da mutane ni'imomi da aka yi musu wannan shine abin da annabawa um, suka yi ta yi kuma gashi nan mun ji anan Allah yana tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana abin nan yana tunatar da mu da kansa ko cewa mutuna musamman sahabbai almuhajirun wal ansar su tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi musu na hada kansu akan tauhidi da ƴan uwantaka na musulunci الطاهر العشرين الشوار والتذكير بنعمة الله بنعمة الله تعالى طريق من طرق مواعظ الرسل هنيا ne daga cikin ين wa'azin annabawa in كرمت سورة آه، هودكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء أن سورة الأعراف واذكروا قصر مثلا نعم؟ النبي هودكم آه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح شما شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره سننا واذكروا واذكروا ديار من كرمتها سورة البقرة آه، banu isra'ila Allah ya ce musu azi da wannan ko ya bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum to yana da kyau kowa ma ya tuna wannan ni'ima din wannan maganar an yi shi da sahabbai ne saboda kafin su karɓi musulunci suna jahiliya mu da muke musulunci yau mu ma wannan ni'imar ta shafe mu saboda da generation na gaba mu ba su karɓi musulunci ba tana iya ma ba mu karɓi musulunci ba da haka wannan abin ya shafi duk wanda ke musulunci yanzu don tana iya ba dan musuluncin ba da ana nan ba a ga maciji da juna saboda haka alhamdulillah ala ni'matil islam mu ci gaba da tuna wannan ni'imar mu tunatar da mu wannan kawunan wannan ni'ima kuma mu ci gaba da godiya ma Allah madaukakin sarki a bisa wannan ni'ima Allah madaukakin sarki ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kuma kun kasance ala shafa hufra akan gaba na rami ramin ma na wuta anan malamai sukan yi bayanai daban-daban me ake Allah yake surantawa anan cewa sun kasance a bakin gabar wuta jumhurin malaman tafsiri suna fassara wannan wutan a matsayin wutar jahannama wutar lahira menene kusancin su da wutar jahannama shine kafirci din ai tsakanin kafiri da wuta kawai ya fadi ya mutu Hmm? wannan duk musulmi sa kenan yana daga cikin al-muhkamat yana daga cikin usul da nake muku duk wanda ya ya saba kai to ya shiga abinda Allah ya hana wala tatafarraqu shine min al-thawabit al-islamiyya cewa anna man mata ala kufrin fa masiruhu ila an-nar duk wanda ya mutu akan kafirci to dan wuta ne والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار وإلا دخل النار النبو رنسوي رنسوي ها sai suna cewa كرم mu rantsaye زين hadisi متواتر ya zama شم فهمت karancin annabi ya rantse a gama ai cewa muke annabi ya rantse ba a shakku ne ake ce annabi ya faɗa hmm? da da duk abinda ba baka shakku akai zaka iya ce wallahi akai ko da ba wai kana da yaqini ɗari bisa ɗari ne akai ba ko da yawa su sahabbai sukan bayar da mata su rantse kai, hmm? su ce wallahi kaza a tafsiri ma su ce wallahi al'azim wannan ayat tana nufin abu kaza ne kuma tana da ihtimal amma shine arrajih so ba wai sai kana da yaƙini ɗari bisa ɗari akan abu ne za ka rantsa ya kai ba sannan kuma ba wai sai abin da kake da shakku a kai ne ba za ka yi rantsuwa a kai ba abin da kake da azannin rajih za ka rantsa a kai shi ne abin da ya fi yawa a komai ma ba wai a addini ba a komai ma a labarun komai ma hmm? don ko cewa wannan shi ne babanka kai ba za ka iya rantsai ba inda kana son ka samu yakini 100% ba za ka iya rantse ba don baka sani ba don baka sani ko ma yadda ka wani wajen jirgin ɗauka ba baka da wannan saboda ka in ka ce sai abin da kake da yakini ɗari bisa ɗari ne za ka iya rantsewa a kai to ba za ka iya rantsewa cewa babanka babanka ba ne to ka ga kun an kai wannan ai akwai akwai alal akal akwai rashin rashin hankali za mu ci wadda duk masu hankali sun san wannan bari ba wai abatun abin da ya shafi shari'a ba so ba wai a shari'a ba cewa ake ba za ka rantsa ba sai kana da yaƙini a kawo ɗari bisa ɗari a galabatu ban hmm? in kana da wato zato mai rinjaye haka abin yake gudana a bansa wannan babu da fito ballantana kuma ilimin hadisi a tsarin tantance labari duniyar ilimi na da da na yanzu ba su iya haifar da wani tsari wanda yake bin diddigi wajen tantance labari kamar abinda ke ilimin hadisi ba to amma saboda duk da saboda tsantsan su ne duk da haka suka ce wannan a ɗaiɗaikunsa baya nuna ɗari bisa ɗari sai idan an samu istaffat bihil qara'in kamar ijma' yawanci duk hadisin da ke bukari da hadisin da ke muslim malamai sun yi ijma'i akan ingancinsa da kuma wani ce ba za a rantsa ya kaiwa annabi alayhi salatu wassalam ya rantsa cewa duk wanda ya mutu bayan labarinsa ya isa gare shi wannan mutumin ba yahudi ne ko ba nasari. sannan ya yadda ya mutu bai imani da annabi ba to dan wuta ne ka rantse da Allah annabi ya rantse da Allah akan wannan hmm? to abinda suke yaqinin da suke da shi kenan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuna bakin gaban wutar jahannama ne Mana kuna kafirci so sai zanto wannan ambatan wannan ƙarin tabbatar da ni'imar farko ne Da ni'imar farko ya ce oh, mani ne kuntum ada'an suna cikin adawa ko sai suka samu haɗin kai mai ka musu haɗin kan musulunci wannan ya ce suna kafirci sai Allah ya tsirar da su daga kafircin da mai suka tsira daga fada wuta da mai da musulunci sai zanto a na farkon musulunci ne a wannan ma ni'imar na musulunci sai dai ana iya karawa a na farkon yana magana akan daina yaƙi ko daina gaba da juna to dama ai al-muslimu almuslimu akhul muslim musulmi bai gaba da dan uwansa musulmi wannan shine tafsirin da jumhurin malamai suke faɗa waɗansu suna yin tsokaci a kawannan tafsirin su ce Allah madaukin sarki ya ce ala shafa husaratin minan na bakin gabar ramin wuta wuta nama ba rami ne. Hmm? wata jahannama gari ne guda eh? gari ne guda amma zai shi to ai ya zo a hadisi wani ya yi mafarki ko ko annaba ne sallallahu mafarki an nuna masa wutar jahannama kamar an ɗaure bakinta kamar ramin din hmm sai malaman su bayar da amsa su ce a wannan mafarki ne an karato da ita ne amma in ka karanta siffofin wata jahannama musamman lokacin da za a zo da ita har tashin alkiyama eh, da kusurwanta guda hudu hmm, kowanne akwai wannan kalalib na yi zonansa na kogiyoyi na sannan kowane kogiya akwai mala'ika dubu saba'in da suke rike da shi haka za a zo da ita tana saboda tsananin ƙuna ma tana ƙona kanta tana ƙona kanta da iya zubila so um, jahannama gari ne guda hmm? amma dai ƙur'ani yana amfani da eh, rami dangane da wutar jahannama ɗin hmm? kaga ai mun ce daraja shine zuwa sama ko daraka kuma shine zuwa zuwa ƙasa in ko za a je ƙasa ne to ai <laughs> dole da rami duk girman ramin ne ko Eh, ba dole ne ya zanto bakin shi ɗan ƙarami ne irin bakin rijiya kamar kufra ɗin da aka saba ba don Allah maɗaukin zarki ya siffanta munafikai ishe innal munafiqina fi darkil asfali minan nar da tajid lahum nasira so masu lokaci akan wannan ne suke cewa ai wutar jahannama gari guda ne wadda za a zo a jijjifa mutane a cikinta um, tafsiri na biyu shine cewa shi wannan wutan still ana nufin wato wutan wannan adawa ne na jahiliya wato yanayinsu ne a jahiliya wadda sun suna dab da su halaka su karar da junansu kamar yadda in wuta ta famfari gini ko jama'a ko wane ne idan ba an fitar da su ba to za ta ci su ta gama da su baki daya to saboda suna wannan halakar da taura kiris su halaka kansu gaba ɗaya saboda yaƙe-yaƙe a dalilin banza da wofi shi yasa Allah ya kamanta yanayinsu da ramin wuta bayan nufin wancan wutan na lahira ba ne a wannan yanayin da suka kasance ɗin ne saboda adawa da yaƙe-yaƙen da suke yi sun kusa su ƙarar da junansu sai aka kawo misali na wuta kamar yadda wuta take ita ce mafi saurin abin da take halakarwa kun gane sai zanto an yi an kamanta yanayi ne na hissi da kuma wani abu na hissi sai zanto am anan kamar da fara da zo ana magana ne akan yanayi guda biyu mabambanta da Allah ya yi musu ni'imomi guda biyu mabambanta a kansu na farko hali na yaƙe-yaƙe da rashin haɗin kai yanzu Allah ya haɗa kansu da musulunci na biyu yanayin da sun kusa ƙare sun kusa ƙare gaba ɗai sai aka kawo musu wato aka tsirar da su daga wannan yanzu za su yawaita kuma su rabauta a cikin musulunci wannan shine abin da shi a tsahirin ashur yake ganin shi ya fi dace a riƙe wato ayoyin ya ce ni'matul uhuwa ba da al'adawa ni'imar uwantaka bayan gaba sannan wa ni'matul salamati ba da al-khatar da kuma ni'ima na aminci bayan shiga cikin mummunan haɗari akwai tafsiri na uku wanda suke cewa wutan da ake nufi anan shine wutan yaƙi din amma wannan ba shi da rinjaye saboda wutan yaƙi ai ba arami ake tore shi ake ake rura shi ba za a yaƙi a sama ake sa wuta ai ha a zamanin ma jahiliya ɗin saboda haka ba zai yi a kamanta wannan wutan da hufra ba saboda haka in ma tafsiri na farkon ko tafsiri na biyu ɗin to shi ma tafsiri na biyu ɗin ai yana komawa izuwa na farko ɗin ne saboda haɗarin ai ba nan gidan duniya ba ne kadai ko haɗari ne na duniya da kuma lahira kuma faɗuwa haɗarin lahira shi ne shiga wuta ɗin. to Allah madaukakin sarki ya tsirar da su daga shiga wuta ya tsirar da su daga wutan duniya daga kuma wutan lahira duka a dalilin wannan babbar ni'ima da ya musu na musulunci wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ga wata ni'ima din kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati ni'matu at-ta'limi wal irshad haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa ni'ima na ilmantarwa da shiryarwa wa idahil haqa'iq da bayyana hakikanin abubuwa har su cika a kwakwalan mutane su gane abin da ke da maslaha a gare su to haka Allah yake fito da ayoyinsa yayi bayani dalla-dalla don mutane su gane abin da zai kai su zuwa ga shari'a da wanda zai kai su zuwa ga halaka wannan ayat anan yana iya daukan duka ma'anonin aya da Qur'ani yake zuwa da shi yana iya ɗaukan ma'anar alamomi da dalilai da Allah ya kafa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim a wato ainihin sassanin halitta baki ɗaya da kuma a cikin yanayin ma mutane wanda za su gane ikon Allah madaukakin sarki kuma yana iya ɗaukar ma'anar ayoyin alkur'ani mai girma saboda sun kai makura wajen bayanin manufofinsu sun kai makura wajen isar da sako izuwa kwakwale Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yin umarni wa mummunai a abin da zai tsirar da su دغا حلكه كوريدا تيشي نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نعم ألا مدى في تركي ينتشوا ولتكن منكم أمة كما يكسن شيء وتكسامر دا منكم da minkum daga cikinku ummatun wata jama'a wadda ya du'una ila alkhair jama'ar da za ta kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf kuma za su yi umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma za su yi hani da mummuna wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu babbar rabo wa la takunu kalladhina tafarraqu kada ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu waktalafu suka sassaɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gamsassun dalilai da hujjoji sun isa gare su wa ula'ika lahum azabun azim su wancanan kan suna da azaba mai girma wannan ɗori ne akan maganar da ta gabata bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana wa mummanai ni'imarsa na ɗauke su daga hali na shegantaka da kuma muni zuwa ga hali na kamala da ɗaukaka ta yadda sun gogu a cikin halin jahiliya sannan yanzu kuma sun gogu a halin musulunci to lokaci yayi kuma da za a gaya musu su yi ƙoƙarin jawo waɗansu wanda ba su ba ko wanda suke irin halinsu na farko domin su zo su ma su mori halinsu na biyu wato yanayi na musulunci da ‘yan uwantaka da haɗin kai basa kalmar tauhidi domin mutane su zanto al'umma guda ɗaya kamar yadda muka yi dogon bayani a nan wurin yayin da muka yi tafsirin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas yana daga cikin ɗabi'a da Allah ya saka wa ɗan adam yana son ai musharaka da shi wajen alheri shi yasa ma suke cewa za ka ga yaro ɗan ƙarami in wani abu ya birge shi in wani yana kusa da shi za ka ga yana maka ta yi hmm? zai ce ma gashi musamman ɗan eh, ya sanka ko kuna gida tare ko mahaifinsa ne ko mahaifiyar za ku lura da wannan saboda ɗabi'a ce in abu ne na alheri ɗan adam yana san ya zanto ana yi a tare wannan gariza ce da Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam hubbul musharakati fil khair so anan Allah madaukakin sarki sai umarni cewa ya ku mummanai ku samar da waltakum minkum wannan siga yana daga cikin shigogi na al'ijab na wajabta abu hmm? a ce waltakun minkum kaza ko waltaku kaza hmm? abu kaza wato ka samar da abu kaza ko ka zama iri kaza wannan yana nufin wajibi ne a samu irin wannan yanayin da ake fada har abba wani ashir ke cewa sigar waltakum minkum ummatun siga sai ta wajibci saboda ta fi ma fitowa ƙarara hmm? wajen umarni akan sigar a ce if'alu kamar sigar da muka gani ɗazu mana ayar baya da yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha ko haqqa tuqati wala tamutunna hakanan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu duka waɗannan suna nuna wajibcin ne ko na jin tsoron Allah da kuma riko da igiyar Allah to wannan wannan shigar tafi waɗancan ƙarfi wajen eh, tabbatar da wajibci hmm? li'annaha asluha saboda wannan ita ce asalin ifalo din a samu masu yin wannan a to a nan Allah ya yi umarni cewa a samu al'umma al'umma ita ce jama'a hmm? gungu na mutane masu adadi na musamman asalin kalmar umma a larabci tana nuni ne ga sashe na mutane wato jama'a masu manufa iri guda wadda suke da wata wani abu da ya haɗa su imma ya zanto akwai dangantaka ta haɗa su hmm? sai su haɗu domin mara ma wannan dangantaka ɗinsu baya Ko ko a'a wurin zama ne ya haɗa su sai su haɗu kamar ake ce mu al'umman najeriya hmm? me ya samu ka zama al'ummar Najeriya zama a kasar Najeriya hmm? na farko din a ce al'ummar Yarabawa al'ummar Hausawa al'ummar kaza dangantaka na nasaba ko ko kuma ya zanto addini ya zanto abin da ya hada su shine addini wannan ana kiran su umma ko kuma ya zanto duka din al'addini ya hada ƙasa ya hada hakanan dangantaka na jini shi ma ya haɗa duk wannan ana kira umma an gane ko to anan da Allah ya ce takum minkum a samu waɗansu jama'a daga ku kuɗin suwa wannan minkum ana magana ne in ma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da shine zahirin duka magana ai akan su ne ko mu muna shiga ne saboda mu ma mun yi irin nasu ko fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad faqad tadaw so idan mun ce ana nufin sahabban annabi to wannan min din yana iya daukan ma'ana guda ma'ana na farko idan to min ce bayaniya min bayaniya menene ma'anar min bayaniya zai zanto waltakum minkum umma wato ku kafa wata al'umma wadda ku ne ƴaƴanta wato ku zama al'ummar da za ta yi kaza kaza kun gane ba wai na nufin wani bangaren ku su yi ba a gaba ɗayan ku ku zanto kaza kamar da Allah yake cewa wani zilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin saukar na alqur'ani irin abin nan da yake zanto shifa waraka wa lil mu'minin kuma ga bayan nufin akwai wani bangare ne na qur'ani wanda waraka ne da rahama banda wanda ba duk da shi amfani da min ko wannan min bayaniya ce abinda muke saukar in ne sunan shi qur'ani an min alquran أي وننزل القرآن الذي شأنه كذا to abin da ya sa akan zo da wannan ɗin wani lokacin zamo a nuna maka cewa abin wato ba abu ne guda ba yana da rassa to ana son kowane reshe daga ciki ya haɗu ya bayar da gudunmawa iri guda sauran nan minkum da aka ce saboda umma ce ai al'umma mun ce jama'a ne daban-daban ko da suke haɗu su bayar da wato su sa kansu akan wata manufa guda to kowanne daga cikin ku ku haɗu ku zanto wannan ku zanto masu yin abu kaza so sai zanto sahabban ake nufi Ma'ana gaba ɗayansu su zanto al'umma wacce yad'una ila alkhair wadda za su na kira zuwa ga alkhairi wato sai zama ma'anan wal takunu ummatan yad'una ila alkhair wato ku zanto al'ummar da siffanta kenan tana kira zuwa ga alkhairi so sai zanto kamar da ibn ashir ke cewa wal maqsudu takwinu hadha al wasf لأن الواجب عليهم هو التخلق بهذا الخلق فإذا تخلقوا به تكونت الأمة المطلوبة وهي أفضل الأمم فجاءت الآية بهذا الأمر على هذا الأسلوب البليغ الموجز yace abinda ake nufi shine a kawwana wannan siffa ɗin don wajibi ne kan kowa a cikin wannan al'umma ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na umarni da alheri so idan dukkansu kowa ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a to kaga an gina al'ummar da ake bukata kenan al'ummar umarni da alheri wannan al'ummar ita take al'umma mafificiya akan kowace al'umma al'ummar da ta zanto aikin ta kira zuwa ga alkhairi ita ce al'ummar da ta fi kowace kamar da zamu zo magani kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas mai ba ku wannan siffa din ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair mun ce wannan shine a fuska na farko na bayanin wannan min din anan ta zanto min bayaniya hmm? kuma wannan shine abin da fi fitowa fili a cikin tafsiran aya din domin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su zanto gaba ɗayan su an yi musu umarni da su zanto du'a ila alkhair zanto masu kira izuwa ga alkhairi kuma ai haka ya dace saboda su ne farkon waɗanda suka karbi wannan shari'a daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama babu hijabi ko babu shamaki tsakaninsu da annabi idan ba a ce kowa daga cikinsu ya je yi kira zuwa ga alkhairi ba mai kake zato a ce waɗansu su yi waɗansu su zauna guda ne su da har za ce waɗansu su zauna a kowa ya zanto mai umarni da aikin alkhairi fahim aulan nasi bi tablighiha domin su suka fi kowa cancanta su isar da shirye annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamu bi mushahadatiha wa ahwaliha kuma su suka fi kowa wato sanin yanayinta da kuma yadda ta kasance wato shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai kara mara wannan tafsirin baya shine wurare da dama da annabi yana shiwa li balligh shahid minkum alghaib ko in yayi taro sai ce wanda ya halarci wannan taron ya isar mu wanda bai halarta ba bai halarta ba kaga ai gaba ɗayan su yake ne haka ne yana shiwa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni da. aya guda ɗaya ne kuma wannan tafsirin shine abinda az-zajjaj ya wato ainihin tafi akai da da dama daga cikin malaman tafsiri kamar yadda ibn atiya aya hakaito wannan shi dai kuma daidai da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi ko wa zalika adhaful iman duk wanda ya ga mummuna hmm? in an ce duk wanda ya ga mummuna ana nufin a duk lokacin da ka ganshi shi kenan ko saboda ka wajibi ne a ganka kenan akan kowa wanda ya ga mummuna wanda bai gani ba kam dama ai ba ta hau ba kana umarni da kyakkyawa ne ko kai hani da mummuna a inda akwai wanda akwai kyakkyawan da ba a yi ba za ka yi umarni da a yi shi ko ko akwai mummunar da ka gani za ka yi hani a bar shi to annabi ya ce man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin kyama a shari'a da shari'a take inkari ba ta yadda da shi ba wacce ta nuna cewa abin asha ne to ya yi ƙoƙarin gyara shi ya amfani ma da lafazin canzawa ne ko ya gyara shi kuma sai ya baka gwargwadon iyawanka na farko ya ce biye da hannunsa da iko kenan hmm? na biyu ya ce in bai iya ba to da harshensa wa'azi kenan da magana idan bai iya ba ya ce to ya kyamaci abin a zuciyarsa in ka kyamaci abin a zuciyarka ko da bai canzu a wurin wanda yake yi ba kai dai zai canzu a wurinka don ba za ka yadda kai ka faɗa a wannan abun ba kuma za ka ci gaba da yaƙi da zuciyarka duk lokacin da za ta raya maka kai wannan abun wannan shi ne ijabiya na inkar a cikin ah, rai ɗin to wannan fuska guda ɗaya kenan na tafsirin min a nan wurin ah, musamman muka ce idan ana nufin magana ne da sahabbai don su ne hamalatun risala al'uwal uh, haka ɗin ma yana iya yiwuwa mu ce ana magana ne da sahabban annabi amma kuma ana nufin a ɗori da wannan ɗori akan wannan wanda muka faɗa kowa zai yi umarni da wannan a samu waɗansu kuma jama'a hmm, wadda su an dora musu wannan aikin na musamman a samu ɗan hisba kenan a samu mutane da an dora musu wannan wannan shine abin da ibnu kathir yake fada yayin da yazo tafsirin wannan ayaɗin ya ce waltakun minkum ummatun aimun tasibatun للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف wan anil munkar wan anil munkar a samu waɗansu jama'a wanda za su tsayar da wannan umarni na Allah wajen kira izuwa ga alkhairi da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sai kawo maganganun wani malamai kamar irin su abdahak da yake cewa ana nufin sahabbai ne kadai kuma a cikin su din ma ana nufin masu khassatus sahaba wa khassatur ruwa da kuma malamai yani almujahidin wal ulama wal maqsud min hadhihi al aya kun ji abin da ke fada mahallu shahid da nake son kawo kenan yace abinda wannan ayar ke nufi an takuna firqatun min al umma mutasaddiyatan li hadha ash-sha'n samu wadansu bangare na al'umma wanda za su fuskanci wannan Shi shine aikinsu da gwamnati za ta ba su albashi a kai ko za su yi volunteering ya zanto su abinda sun keɓanta da shi kenan da an gansu an gama su yin abu kaza kenan wa in kana zalika wajiban ala kulle fardin min al hasari bihasabi yace duk da cewa umarni da alkhairi da kyakkyawa da hari da mummuna duk da cewa hakan wajibi ne akan kowane mutum gwargwadon yanayinsa sai ce kamar yadda ya tabbata a sahiha muslim daga abu eh, ya ce abu hurairah ba abu hurairah ba ko hadisin abu sa'id al-khudri ne ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان أولي حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل so a ihtimali na biyun mun ce sahabbai kadai ake nufi da su a wannan aya din to duka tafsiri guda biyu din yayi a ce ana nufin kowa ko kuma a samu waɗansu da za su yi wannan ɗin sai zanto wajibci ɗin kan waɗansu waɗansu ne su zanto za su tsayar da wannan wajibi ibn atiyya eh, yana cewa da abdahak da abdabari suna cewa amara almu'minina an takuna minhum jama'atun bi hadhihi as-sifa fahum khassatu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa hum ruwa shine abinda muka ji ana ibnu ashir yake cewa bisa wannan sai zanto wannan hukuncin ya wajaba akan kowane generation na bayan su bi tariqil qiyas in mun ce su ake nufi to ba zai tsaya kansu ba saboda me yasa aka wajabta musu din imanin su da annabi Muhammad ko rukunsu da musulunci to ba a son ka yi riko da musulunci kai kadai in ka samu ɗanɗano na hasken musulunci to ya shi sai zanto kamar yadda ya wajaba a kansu haka zai wajaba a kan duk waɗansu al'umma na musulmi da za su zo bayansu saboda mai saboda kada shiriyar ya wato ainihin ɓace ko ko ya dushe kuma a cikin mutane akwai wanda ba zai iya yin wannan aikin ba shi yasa aka ce a samu waɗansu wanda za su falaula fara. min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi fiddi. Wali wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun ina ma ko me yasa hmm? a kowane bangare daga cikinsu. su ba za a samu ba waɗansu jama'a waɗanda za su fita domin su nemi ilimin addini hmm? sannan su yi wa mutanen su gargaɗi bayan sun koshi da ilimin sun dawo hmm? don mutane su nisanci barna idan kuma muka ce minkum ɗin anan wanda ake magana da su ana magana da mummunai ne gaba ɗaya wanda shi ne uh, muktaba na at-tashri' shari'a tana zuwa duk da cewa abu yakan sauka a dalilin wadansu amma in qur'ani yazo ya tashi magana sai ya game magana din dan ya shafi kowa da kowa banda shi hmm? kamar yadda wannan kun ga ai Allah yana magana da mummunai ne sababin nuzul akan al-ansar amma da ya tashi faɗa bai ce ya ayyuhal ansar ba ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin yasa kace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ko wala tamutunna illa wa antum muslimun yace wa atasimu bihablillahi jami'an yace wala tafarraqu sannan gashi anan yana cewa wal takum minkum sai zanto ana yin magana ne da kowa da kowa in ko haka ne to wannan min ɗin waɗansu malamai suka ce na tabi'id ne na mene? tabi'id ne ana nufin a samu waɗansu ne daga cikinku wanda su ne wannan aikin zai zanto farali a kansu saboda ba zai yiwu ba in ji su a ce an umarci kowa da kowa ya zanto ɗan hizaba Hmm? ya zanto mai kira zuwa ga alkhairi mai umarni da kyakkyawa a'a wajibi ne a samu adadi dai wadatattu a samu mai adadi wadatattu waɗanda za su yi tafarrogi da wannan aiki na kira zuwa ga wato ainihin wato alkhairi wannan shine kuma abinda al-imam at-tabari da ibn atiya da wanda suka bi su cikin malaman tafsiri suka tafa akai sai zanto kenan wata jama'a ce wadda ba ayyana ta ba hmm? a'a ana nufin dai dole ne akan al'umma ta tsayar da wannan farilla ya zanto akwai wannan aikin a cikin al'umma hmm? to anan ne malamai suke saɓani shi kafa ƙungiya na jama'a wanda za su yi wannan aiki ɗan menene hukuncinsa hmm? wanda suke wannan tafsirin tsawon ba za su ce wani abin banda su ce fardo kifaya ko fardo kifaya a samu jama'a isassu a kowane bangare na al'umma ko kace a kowane gari ko a kowace jiha ko a kowace kasa ta musulmi wadanda aikin su kenan kenan ma'ana na cewa fardu kifaya ne ma gwamnatin musulunci mun ko shugabannin musulmi a su samar da hay'atul amri bil ma'ruf wan nahi an al munkar ko wizaratul amri bil ma'ruf wan nahi an al munkar ministry na wato ainihin umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna a wannan mu na zamani shi ne kamar ministry of makina a na wayar da kan mutane yau orientation yanzu ana sha eh, abin information and national orientation aikinsu su zabarar da mutane ne ku daidai ku bar wanda ba ba daidai ba mu'assasar hisba tana da fadi sosai a musulunci wadda za ta ɗauki wannan ministry of information and national orientation za ta ɗauki eh, abin nan a police ba duka security ba abin da ya shafi harkar uh, police saboda shi mai umarni ba zuwa zai ya nemi inda kake aiki ba hmm? wannan ba aikinsa ba ne ya je ya dubi inda mabarnata suke wannan shi ne aikin security zai bayar da labari a'a shi wannan in ta bayyana ne ya yi hani a kai ko in an gan shi ba za a yi ba saboda haka abin da ya shafi eh, muna da eh, police commission ba ya shiga karkashin aikin aikin aikin hisba eh, me ka faɗa da zuwa da farko banda information shi national orientation kamar ka jiwa wani na a a'a kuma haifar da hukunci shi mai umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna ba hukunci yake mutane ya shi zabar da su yake shi mai kyau hmm? shi mun ce police yana shiga abin nan shi saboda in an hana shi ya kidan zai kama shi sai kai shi majesty annan kuma aikinsa daban akan shi shi wannan so za mu ƙara bayani akan al'amuru bil da kuma matsayin al'amuru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar akan al khair kun ji an ce anan cewa ummatun yad'una ila al khair kuma sai ce wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar menene nisba menene alakar ad-da'wati ila al-khair da kuma al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'an al-munkar in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai falala shi daga Allah muna roƙon sai ya dada mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin saki ya gafarta mana ya kuma datar da mu zuwa gyarawa اللهم آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا واسيل الدفاع nake so in شو ku shi suna shiga karkashin abin